Gwamnatin jihar Filato ta gurfanar da mutane biyar a gaban kotu da ake zargi da kai hari da kisan mutane fiye da talatin a anguwar Rukuba da ke cikin karamar hukumar Jos ta Arewa. A ranar Juma'a da ta gabata ne gwamnatin jihar Filato ta shigar da karar wasu mutane biyar a gaban kotu wanda jami'an tsaro na farin kaya ta DSS suka kama bisa zargin kashe mutane fiye da talatin a ƙarshen watan Maris na wannan shekara a unguwar Rukuba da ke karamar hukumar Jos ta Arewa. Gwamnatin ta shigar da karar mutane hudu daga cikinsu kan laifukan da suka shafi ta'addanci da kuma mutum guda wanda ake tuhumarsa da laifin haɗin baki, kisa, mallakar makamai da kuma safarar makamai da albarusai ba bisa ƙa'ida ba. da yake gurfanar da waɗanda ake zargin a gaban kotu babban lauyan jihar filimon audu dafi ya ce laifin da mutanen suka aikata ya saba wa sashe na 269 da kuma sashe na 270 na dokar penal court na jihar plateau Rahoton da kakakin rundunar da ke aikin wanzar da zaman lafiya ta Operation Enduring Peace a jihar Plateau, Chinonso Ote, da ya aike wa manema labarai bai bayyana ranar da za a ci gaba da sauraron karar ba. A halin da ake ciki dai yayin da zaman lafiya ya dawo cikin birnin Jos, wasu da suka tsira da lafiyarsu a lokacin tashin hankalin bayan mabiya addinan da ba nasu ba suka ɓoye su don kar a hallaka su, sun bayyana cewa kowane bangare na da adalai da ta gari. Malama Mata Kura ta ce ta shiga kasuwa don sayan kayan miya a lokacin ne waɗansu matasa suka far mata amma al'ummar musulmi da ke wurin suka kare ta. Ina kan tafiya kenan daidai na tsallake titi sai na ga su keke sun sauka. Da sun sauka sai ido na bai juya daidai in duba gurin keken kawai sai na ga yara sun sassauka a keken da wuka suna zuwa kusa da ni. Mm. Ah, sai na juya sai na ce musu a'a ni na muku daga naga kuna zuwa da makamai haka sai suka ce mu za mu kashe ki mama za mu kashe ki sai na ta roken su na roken su amma ina hankalin su ya riga ya tashi na kisa kawai da na juya kawai sai na ga wani garage kuma na ga yawancin mutanen ma musulmai ne a bakin kofan garage din sai na gudu zuwa gurin su sai na ga wani mutum da ayala a gurin ya gure hannayen shi kawai sai kama ne ce mun madam ki zo madam calm down ba abin da za su miki ba za mu bari su kashe ki ba ba mu bari su kashe ki ba suka fita garage din su kusan biyar suka kama ni suka shigar da ni suka kai ni cikin garage nasu na zauna hankali na dai a tashe lokacin da bp ya riga ya hau bana cikin na ba amma allah da taimakonsa zuwa can yaran suka shige gaba suka yi ta zagi zage dai suka wuce gaba tukana nan ma sai suka haye suka kwashe mun kayan da yaran suka tattaka mun kaya na mm. da su handset na suka kawo mun cikin wannan gareji cikin godiya ga Allah kawai da hankali na ya dan dawo sai suka kama hanya sai suka ce bari mu raka ki su masu gareji eh su masu gareji da suka raka ni daidai ina zuwa gurin sai ga wani moto kusa da gurin aiki na sai ya dauke ni da ya dauke ni sai waɗannan mutanen sai ɗayan ya kalle ni daga cikinsu sai ce mu madam kwatar da hankalinki hankalinki ya tashi ya cire dubu biyu ya bani ya ce mu madam gashi ki je ki sai maganin bp bp ki ya tashi a cikin musulman ke a cikin musulman hmm. amma da godiya ga Allah da na kama hanya kuma na je gurin aikin sai hankali na da ya tashi dai aka kawo na gida kwana uku dai bana bacci amma Allah ya da yau na yi barci na iya tashiwa Shi ma Alhaji Nasiru Muhammad Ali, wanda rikicin ya rutsa da shi a unguwar Eto Baba, kusa da unguwar Rukuba, ya ce Krista ne suka ɓoye shi. abin na baya bayan da ya faru ya faru na nan a unguwar Rukuba. na gama abin da zan yi kenan gidan da na je zan fita kawai sai ga harbi fafafafafa sai aka ci ma in na akwai damuwa hmm. a unguwar Rukuba. to dan muka leko muka ji in kin ji harbin harbin ba karamin harbi bane ba irin wai ka ji abin eh, nan bane gaggagagga kawai ko ta ina kawai hmm. to daga nan muka kwana guri dai an blokin gari ya waye a ina kuka kwana na kwana wato baba mhm. a gidan wato wanda kai kwana a gidan shi shi musulmi ne ko kuma krista a krista ne shi mhm. krista ne so ya bani kudi na zauna daki komai da komai da nake so ina ci to gaskiyar magana musamman mu da muna area ma kongo rosha mm. muna da fahimtar juna ba wanda ya cewa wani saboda kaga wudin area muslim ne su ne wanda suka fi majority amma muna komai tare da kristan mm. Ko aboki na chris yana na rosha amma ya koma unguwar ba ya zo gida na mun zauna mun yi shira ba ruwan kowa da kowa kuma ana wannan kofi din mm. to da haka ina son mu musamman na ƙasa talakawa hmm. mu gane cewa ba abin da ya fi zaman lafiya daɗi hmm. muslim and christian dan allah kowa ya mutunta addinin kowa kowa ya kare mutuncin kowa sai allah ya kare mutuncin mu gaba da Al'ummar jihar Plateau da ke son zaman lafiya da yana kan faɗakar da jama'a kan muhimmancin kyakkyawar hulɗa da zamantakewa don samun ci gaban rayuwa. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos. a Najeriya.